Yayin da ake ci gaba da yaƙi da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi a Najeriya, rundunar sojin ƙasar ta sake yin kira ga mayakan ISWAP da na Boko Haram da su miƙa wuya. inda ta yi alkawarin cewa za a karɓe su ba tare da wata ƙuntatawa ba. Kwamandan rundunar Operation haɗin kai Manjo Janar Christopher Musa wanda ya yi wannan kiran ya kuma ce sojojin sun samu nasarori sosai a bana ciki har da gano 'yan matan Chibok guda tara ga abin da yake cewa. Abin da ya sa muke samun nasara yanzu domin mun ci gaba da aikin da muke yi. A da lokacin damina ba mu kan ci gaba da aiki domin yadda wurin yake tafiya yi kayan wuya mun ɗauki motoci kuma motoci sukan kafe amma yanzu mun gane wannan shi yasa muka tabbatar cewa wannan lokacin ba za mu canja shi shugabanmu da chief of army staff service chief da shi shugaban kasa ya ce mu tabbatar cewa ba mu tsaya ba mu ci gaba da aiki ana abin da muke kenan akan wannan aikin da muke shi yasa muka tafi tare da sojojin ƙasa da na sama da na ruwa don mun ga muna son wannan abun ya kare kafin karfin shekara ba za mu zauna ba za mu ci gaba da aiki kasan akwai mutanen da ba su jin daɗi cewa abubuwan nan na tafiya daidai su suna son a ci gaba yadda yake yi don abubuwan da suke samu to amma za mu tabbatar maka da cewa iswap e da yan jazz duk suna surrendering kuma dukan suna shigowa muna karban su da hannu biyu kuma mun tabbatar musu cewa duk wanda ya yarda ya fito za mu karbe shi yadda ya kamata muna son mu ce ma sauran da ke ciki kada su yadda wani ya hana su fitowa manya-manyan su da ke wurin suna samun kuɗi suna amfani da su suna samun kuɗi suna jin daɗi su kuma sun sa su cikin wahala kada su yadda su fito sojoji za su karɓe su da hannu biyu babu wanda zai takunkuma musu ah, al'umma na taimako sosai a kowane fanni ah, kuma shine ke taimakon mu domin wannan yakin ba abin da sojoji za su yi su kaɗai ba ne jama'a jama'a na da abin da zai kamata su yi kuma suna yi kuma mun ce mun gode sai a ci gaba kada a gaci Eh, kuma abin da muke so a cikinmu waɗanda suke eh, hurɗa da 'yan ta'addan nan su bari don muna cewa a ciki yadda bahaushe ya ce abokin barawo barawo ne so in mun kama ka kai ma za mu dilin da kai kamar ɗan ta'adda so kada kowa ya dai a yi amfani da shi amma wannan abun kasan kana hurɗa da mutanen da kansu a juye yake magunguna wannan um, shaye-shayen da suke yi da waɗannan abubuwan yawancin manyan su kuma da kuɗin da suke samu ba su su ma ba su san wannan abu ya ƙare to amma mun tabbatar mu za mu ci gaba da aiki kuma Allah ya so wannan shekara za mu samu hutu yadda eh, za mu samu zaman lafiya yadda ake bukata abin da muke tafiya kenan kuma Allah ya so za mu samu wannan shekara Allah ya taimake mu mu samu su su guda tara uh, mun riga mun gan guda shida so wannan uku din su suka kara suka ya zama guda tara Uh, ran 30 ga august wannan shekara aka samu wata falamata lawal da ɗanta ɗaya uh, daga bama daga idp uh, ita ce tana cikin ɗaya daga cikin 'yan chibokers da aka ɗauke su lokacin an samu ita ran ɗaya a september kuma aka samu wata asabe ali ita ma tana da yaro ɗaya ran biyu kuma september aka samu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 wasu da lamarin ya shafa sun buƙaci a kai musu ɗauki. Rundunar sojin Najeriya ta sake yin kira ga mayakan ISWAP da na Boko Haram da su miƙa wuya, inda ta alkawarin cewa za a karɓe su ba tare da wata ƙuntatawa ba. Hukumomin lafiya a jamhuriyar Nijar sun ce an samu raguwar mace-macen da ake samu daga zazzabin cizon sauro da kuma tamowa a wasu garuruwa a jihohin da magaram da maraɗi na ƙasar. sannan za ku ga wani matashi wanda yake amfani da hazaƙar shi wajen tsabtace muhalli ta hanyar mayar da tayoyin da aka daina amfani da su zuwa wasu abubuwan amfanin gida kamar kujeru. Za mu buɗe shirin na wannan makon ne daga Najeriya, inda ambaliyar ruwa ke ci gaba da raba dubban mutane da matsugunansu. A jihar Kogi da ke arewa ta tsakiya, ambaliyar ruwa ta shafi ƙananan hukumomi kimanin tara. inda ruwa ya shanye gidaje da ma gonaki da ababen hawa. Hakan na zuwa ne yayin da ake ci gaba da samun ruwan sama a ƙasar. Kafin ankuwar ambaliyar ruwan, hukumar da ke hasashen yanayi ta Najeriya ta yi hasashen cewa jihohi 22 na ƙasar za su iya fuskantar ambaliyar ruwa a damunar bana. Hukumar ta yi kira ga gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi da sauran mutanen da ke zama a wuraren da ke fuskantar haɗarin ambaliyar ruwar. da su ɗauki matakan rage girman matsalar da za a iya fuskanta. Wasu mutane a jihar ta Kogi sun rika amfani da kwale-kwale don kaiwa ga inda suke son zuwa, tare da duba irin barnar da ambaliyar ruwan ta haifar. Wasu da abin ya shafa sun bayyana tashin hankalin da suka shiga. I feel Na yi bakin ciki matuka domin a 2012 irin wannan ambaliyar ruwa ta faru haka. kuma ta shanye gidana baki ɗaya. Kuɗin da aka biya ni da na yi ritaya daga aiki su ne na gina gidan nan. Yanzu ba ni da komai. A banama abin ya sake faruwa. Ruwa ya shanye komai. Na je wurare uku, yanzu ina wata makarantar firamare ne inda nake fakewa da iyalina. Abin bakin ciki ne matuƙa. Don haka ina kira ga gwamnati da ta yi wani abu akan wannan ambaliya. Su gina dam ta yadda ruwan zai rika samun wurin zama hakan zai rage munin irin wannan bala'i in ya faru wannan lamari ne mai muni sosai allah ne kadai zai iya kawo mana agaji a yanzu al'amarin ya karya mana kwarin gwiwa ban san me zan yi ba We really need the help from the government.